Allahu akbar walillahi alhamd Ubangiji ayar da muka fito jiya ya yi tambaya ko an yi middakum rabbukum to tun da ya yi tambayar to amsan amsan tambayar ce ita ce matashin ayata mu ta yanzu sai ya ce bala i ya isan muku ku fita daga tsoro da firgicin kafiran ƙureshu a badar ta hanyar taimakawa muku da ƙarfin mala'iku guda dubu uku afuwan guda dubu biyar jiya an faɗi dubu uku amsan ita ce e yakfikum tun tunda alan wannan hamza istifamiya ce kuma ta haɗu da lan ɗaya daga cikin adawatun nasu alhamdulillah rabbil alamina amsan ita ce e in tasbiru in ji Allah in kuka yi haƙuri ba ku juya wa su faran ba baya watattaku kuka kiyaye mahallahi abinda Allah bai so wa ya min faurihim haza su kuma gigi ya ebe su su kafiran suka zo muku min faurihim daga wannan gaggawan nasu ana kiran fauru garaje ana kiran fauru gaggawa ana kiran fauru hoɓɓasa lokacin da nabiyullahi nuh bin lamik alayhi salam ya kera jirgi da umarnin ubangiji ya ce ubangiji ya sanar da shi alaman zuwan ruwa lokacin da zai shiga jirgin ya ebi muminan ya ebi kuma kowace nau'in dabba ɗaya namiji ɗaya mace to me alama to ubangiji sai ya ce masa alaman shine za a ga abin da ba a taba gani ba a tanderun mai waina ne ruwa dai uku me a cikin tanderu kullum masa me a kasan tanderu wutan da aka hura amma sai Allah ce to annabi nuhu yake kashe kunne da an ce wata mai tuyan waina ruwa ya ɓuɓɓugo a tanderun nata to shi nan maza ibin muminai a shiga jirgi tufanu yanzu to amma sai Allah ce wa fara tannuru abinda muke nema muna neman mu samu wato min faurihim wa fara tannuru tanderu in ya fara menene in ya fara hauhawa ya fara bubbuga to shikenan alaman zuwan tsofan kenan a nan ɗin ma kazalika abin da Allah ke nufi wa ya tukun min faurihim haza suka zo muku da irin wannan gaggawan nasu da hoɓɓa sannan nasu na ƙin musulmi da musulunci to in haka ya faru yumiddukum rabbukum bi kamsati alafen Allah zai karfafe ku ku muminai tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu kuma ya wannan karo bi kamsati alafen minal mala'ika mala'iku in ji Allah ce zai karfafi muminai da mala'iku dubu biyar la ilaha illa anta subhanaka ya dama dai wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu adadin dama ba a san su nawa bane sai shi mai kayan ubangiji mahalicin kowa da komi shi kuma ya san adadin kayan nasu wannan mala'ikun da su zo su musawwa akwai kira'an da ta zo da nasba mawawu din nan musawwa musawwa in an saka mawawu din nan fatha ya zama kenan bil maf'uliya kenan musawwa in an karanta musawwi ya zamanto kuma bil fa'iliyati kuma duka kirawo'in kowanne mutum ya karanta daidai ne musawwamina musawwa samun nasba akan waudin to ya gwada ya zo a maf'ulun bihi kenan musawwi aka samu kasara a ƙasan wauɗin ya gwada kenan ya zo a fa'ili kenan me ma'anan mina wadda za a musu alamomi su mala'ikun sun zo da a bambanta su da alamomi ko sun zo a siffan mutum ne suna fagen yakin to Allah zai canza musu shakalinsu daga mala'iku da su da mutane amma kuma da gansu da alamun da da mutum ya gani ya san wannan jiya ba muni da shi a nan musawwimina jiya mun yi da ku abin da ya ƙara ya ragowa to za a ƙarasa shi yau saboda kuma mu koma sauran dadaddagin tun da kusa akwai dagan da yawa kwanakin kuma yanzu mu iya nazarinmu dai daga wannan karatun namu na yau za a sa gobe 20 ga azumi yana da karatu takwas kawai tun da na ran takwas shi za a sa kuma ran 29 shi yasa yau za mu yi abin da yi a wannan maganan bakin ragowan kuma Allah ya ba mu lada jiya dai mun faɗa cewa shi amru ɗan hisham wacce ku shuhura da abu jahlin ya gamu da ajalinsa ba cikin ɗaukaka ba cikin ƙasƙanci haka kuma ma kowace tagi shi fir'auna da ya gama kafircinsa allah bai bari zaki ko damusa ko bauna ko gwanki ruwa yara ma suna wasan ruwa ruwa abin laushin shi wannan allah rauninsa ta kai rauni ruwa kuma ba allah ba ne a ƙarya yake ba allah ba ne ruwa shi yasa ma da aka jawo gawan aiki wata dattijuwa da ta tafi kasuwanci da ta gan shi a bakin tekun kulzu mahim da ta koma ƙauyensu da ta ce allah ya mutu suka kama ta da duka suka kashe ta munin magana ba bai hallata ba a ce allah ya mutu da haka ita hukuncin da kawai shine suka kama ta da duka 'ya'ya da jikoki ta manna wa Allah kaskanci bayan ta zama gawa ko mushe sai kuma hukuma masu tuwaye suka gani su kuma suna da bakin fada ba dama da ke su sai aka bar 'yan musu wanda ƙauyensu da nisa su wane Allah fir'auna da ruwa wane ruwa da Allah fir'auna wannan magana ma kuma kwa ɗauka dallar kuma Allah fir'auna wasa ne saboda imanin da shi din ya riga da ya yi rusufi amma yanzu ka ana gaya ma har ma ka yadda kawai saboda mun ka san tarkace ne to wannan abin da muka faɗa jiya dai shi ma amu dan hisham yadda shi abdurrahman ibn aufin jikansa ko ɗansa ya ce yana tsaya filin badar kawai sai ya ganshi. a tsakanin yan wasu yara guda biyu yaran nan guda biyu ba su mar magana ba bai musu magana ba ɗaya sai ɗan taɓa shi haka da ya duba sai ya ga yaron ne ya taɓa shi sai yaron ya ce ina da tambaya ne a ta'arifu a ba hali a nan filin ka san abu jihal ka gwada mun qultu na'am wa ma hajatuka ilai sai wannan abdurrahman bin aufin din nan ko a gare shi sai ce na san shi to kai kuma wannan yaro me bukatan ka me kake nema ka gai qal sai yaro ya ce ukhbirtu annahu yasubbu rasulallah fili dan abu jahal na tafi labari ya same ni yana zagin manzan allah yaro yaro ma na hazal buluga ko kusata da sunsunan balaga bai yi ba ya shirya kwari da bakansa ya shirya wato wato sa mai kyau a jikin kyauro a gwada mar mai zagin manzan Allah labar ne zo maza abu Jahl na zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. haka shi ba ruwansa dukkan kafiran badar shi ya zo ya ajalin wane ne sannan kuma hakan aka yi ibn mas'udin kuma ya karasa shi to jiya mun faɗi wannan na ce faɗi wannan yanzu dai kamar mun yi takarari ne a daidai wannan gabar shugaban halitta sai ya shawarci muminai ya ce to yanzu kafin ayarin nan ta ƙarasa matsowa nan dukiyar da allah ce mu fito mu karɓa ɗin nan madadin dukiyanmu da muka bari a gun kafirai a makka shekara biyu to kafin su zo yaya kuka ga za mu tare su neman shawarin da ya yi ba sun fi shi kai ba ne lalalalalala da yake magana da ubangiji kuma amma koyarwa ne ana koya mana yadda wato komanda ya dinga tattaunawa da su dakarunsa tunda da shi da su ne za su yi aiki wato darajantawa ne gare su wato girmama sojojin ne sai na umaru afuwan sai na faka sai fa daga hannu ya ce mun goyi baya ya yi maganganu masu kyau ya ce mu zamanka muke yi duk yadda ka ce haka za a yi ya rasulallah sai na umaru ya miƙe shi ma ya yi maganganu masu kyau na ba da goyon baya ya ce ka umarce mu kawai duk yadda ka ce a yi mu yanzu umarnin Allah ta bakinka muke ci miƙidadu ɗan amru kun san babban abokin sayyidina ali ne ɗan abi talibi radiyallahu anhu wa karramallahu wajahu wa radiyallahu anhu shi ma na gaba gaba ne da ya miƙe sai ya ce md lima arakallah eh, ni ina ba da shawari ya sola karka nemi shawarin mu karka ji ra'ayin mu kake zance da Allah ka zartar da abin da Allah ya nuna maka haka da ai kawai fa nahnu aka wallahi ya yace mu din nan wallahi muna tare da kai mun rantsa maka da Allah la ƙulu kama qala bu isra'ila li musa mu kam duk tsanani duk juyi ba za mu maimaita irin abin da sojojin bani isra'ila suka gaya wa nabiyullahi musa mu ba za mu gaya maka haka ba su lokacin da banu isra'ila suka razana da girman jikin jababirawa suka gaya ne musa kalman da a cikinta babu ladabi fazhabanta wa rabbuka faƙatila inna hahuna ƙa'idun to almikidadu ya wallahi ba za mu gaya maka abinda dakarun nabiyullahi musa suka faɗa ba a lokacin da musa ya ce su shiga baitul miqdas ga mutane rusa-rusa daga ƙasa kanka kalli kan mutum kai ma wuyan kariya tsani. kuma an ce ka tare shi in ba an samu kotul imani ba ta malam to ka na sai shi iya cewa ka kwantar da hankalinka mu walakin abinda za mu ansa maka izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatiluna mu musallama maka da kai da ubangijin ku jagorance mu muna tare da ku ku ba mu umarni mu kuma sai mu koma yakin. ya ce wallazi ba saka bil haqqi ita ya jakka da Allah ina rantsuwa da Allah da ya aiko ka da gaskiya law sirta bina ila birakil gamade da daga nan ba ta maganan ma wai nan zuwa farfajiyan badar da za ka ce ka sa mu a gaba mu isa gunda ake ce ma barkul gamad daga nan din da da ka yi tafiya kana samun mu muna tare da kai wato bayan nisan wajen malama suka ce kuma wajen kurmi ne akwai itatuwa to ko nan ne ka ja mu muje in ji almikidaru dan amru Allah ba mu albarkacin su Allahu akbar Allahu akbar shugaban litta da ya samu wannan kalmomi saura wanda ya ga ne Sa'adu dan Ubada shine bai magana ba sa'adu sai ya gane yanzu a madadin lansaru shine zai cara ya ce wallazi nafsi biyadihi lau amartana an nahida hal bihara ya ce ya jaka jakadan Allah in ji sa'adu dan uba da Allah kara mashi yadda ina rantsuwa da wanda raina yake daga ikonsa da za ka umarce mu ka ce mana ga teku mun san teku ruwa ne amma ka ce mu shiga da dawakinmu ya ce babu kokonto babu tantama za mu jalin zamun doki da mu farma teku wato ba ba za su ka a ransu to in muka nitse fa a imaninsu sa'ad dan ubada an wuce nan in ce manzo ne yace ce a shiga to Allah ne yace ce a shiga in ko Allah ce a shiga ai mutuwa a hanyar Allah akwai asara ne Allahu akbar amin ya Allah daga nan sai aka ɗau tafiya ana tafiya ana tafiya ana tafiya da aka zo farfajiyan badar akwai rijiya wasu mata suka yi kasuwan da take cin ita ce suku badari wasu suka ce ah, wannan rijiyan nan da fatake suke yawan iba shine bi'iru badari daga dai masu tarajimul buldani sun yi maganganu iri-iri a kan sunan badar sun iso bakin ruwan sai ga wani bawa bakin fata ya zo dai ebi ruwa da salkuna da yawa alaman an turo shi ne sahabbai sai suka rike shi suka jawo shi gefe suka ce muna tambayan ka ne dakarun abu sufyan sun yi kusa su iso kana da masaniya a game da su sai ya ce a'a da kun mai labarin abu jahal da na gaya muku sun baro maka suna hanya ta abu sufiyan da karafkan kasuwanci da kasar turai suna dawowa wannan muke tambayanka ya ce a ni labarin abu jihar na sani to sai suka fara ɗan dukkansa ko ce ba da ba dai suka mammake shi don akwai wata gaskiyar da ba ta fitowa kuma sai jiki ya ɗan sai an gyara musu hali ba sakwace ce a gyara mutum hali malar rana ɓaci ma mutumin ne kudeji da ji duka sai ya fara yin cewa na san inda utuba ɗan rabi'a ma yake da aka ƙara bugu ya ce na san inda umayyatu bunu khalafin yake duk ba wa'in ai wa'in nan suna nan ai su dukiyansu ne ai ko ai ana maganin a tsare dukiyansu ne a hannun madugun kasuwancinsu abu su dan harb to ma shi na ba su labarin wannan ayarin da suka fito don su kare mene dukiyar shugaban halitta a cikin yana sallah yana sallah da ya idar sai ce menene haka ne suka ce muna tambayansa ne ya ƙi ya gaya mana labarin bullowa abu sufiyanu ya kusata ko da nisa sani bai ce to ai abin da yake gaya muku nan shine gaskiyansa in kun matsa mar da duka sai ya faɗi ƙarya ai shi bai da labarin ayarin abu bai da labari amma ga suka aiko shi iban ruwa <laughs> yau kaga su na labarin annabi ce kan ku sake dukansa gaskiya yake faɗa kuna dukansa don an ana so a tatsi gaskiyar da za a karba a yi aiki da shi a hukumance a ilmance a gwamnatance to sai ma an baka kayan daɗi kaci saboda ana so kar ka jika aiki kar a karbi magana sai an tafi an garzaya an je can gunzar ta zuwa kash samu karya ne to daga ran da gwamnati kuma ta yi amfani da karya to ta faɗi shi sa ake taka tsantsan amma a najeriya sai a sa maka lalas a hana ka abinci a kwama ka da yunwa wai ana so ka faɗi abin da ka sani lokacin komi za ka faɗa saboda me wai faɗi gaskiyanka na ɗaure ya ce gaskiya ta kawai a sassauta shi a ganinsa yin ƙaryan ita ce mafita to kuma sai an ɗauka an je tabbata ya samu kuma ƙarya ne me yasa ya faɗi ƙaryan bone saboda haka ba daidai bane ne da haka ma'aiki sai ya hana kar a ci gaba da kwama wannan bakin bawa na su kafuran ƙuraishu shugaban litta sai ya ce masu dakarun sai ya haka ya ce kun ganan to a nan da ɗauki ran abu jihar inna lillahi wa sai ya matsa ya matsa ce kun ganan utuba ɗan rabi'a a nan da a da ɗauki ransa a nan mutuwan sai sai ya matsa ce kun ga nan umayi ta ɗan kalaf a nan duk wadda manzo ya min shi ne inda za a tsinke makai ko wanda za a ɓurmawa tumbi a juye maza wurinsa a kar ba inda aka kashe wani saɓanin yadda manzo ya nuna sallallahu alaihi wasallam Allah fama amata ahaduhum an maudi yadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ba ɗaya da ya gusa manzo a ce misali nan ya gwada amma zai zo sai mutum ya a daidai wajen ne me kake nema na cewa mazala bai san gaibu ba in banda kawai ilimi ya ma karanci kuma hankalinka ya ƙare an fara yakin nema sun ma karaso ne su faru ƙorishin ɗin to amma gashi har fitattun da sunansu da inda za a kashe ka ce maza Allah san gai an ce kafiri ɗin bili'a amma kullum ana gaya ma hasashen yanayi rana za ta faɗi a singapore kana doya doya ka ce ai ai ƙwararru su fi annabi kana hauka ne ƙwarewa annabta tana magana kana maganar ƙwarewa annabi ka ce bai san kana magana wasu ƙware ha la ilaha illa wato rashin sanin manzo Allah ba bala'i Allah wallahi ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai aka zo noje suna wajen addiyatu manzala sai bar hanyar da za ta bulle yamen sai kawai aga ya ɗauki hanyar wannan diyatu kuma dutse ne babba to daga gota shine kuma sai yadda za a gamu sai badar ne Eh, abdulmalik dan hisham wanda mun ce hijira ko dai 213 ko 218 abdulmalik bin hisham ya rasu allah ya ji kansa ya ce sanda manzo zai ware ya bar hanyar da za a ke bi bai ɗauki kowa ba illa sai na abubakar siddiq don a gaya maka yaƙi wato strategy ce wato tactics ce wa'innan su an su to sai ya ɗauki babban aboki sai suka ɗau wata hanya sun je menene sun je duba ko ko su miyagun sun iya maimakon a ɓullo gaba ɗaya to bari ido a madadin waɗansu idan tuna kowa ba sai wani tsohon ba ƙure shi sai na bakar ya ce tsohon ya zo shi ya zo ya ce muna so ka ba mu labari ina aka kwana ina ina ina zogon suka yi zango tunda sun baro makka ya zo su kare dukiyarsu ina kuma ayarin abu fiya? tsohon ya ce to ni ba zan iya ba ku wannan labarin sirrin ba ni ma sai kuma alkawari ni ma kun gaya mu din da gaina ku ai tsofa ma littafi tsoho malam wasu mujalladai ne <laughs> da na jiya da na yau da na je karan jiya da na na yace zai gaya musu duka labarin ya iya da masaniya amma ba shi ne gaskiya wannan din shi ne wa wannan shi ne gani wanda kowa zai tattauna wannan sirri sai manzo ya ce mu maka alkawari in dai ka ba mu amsoshin nan za mu gaya maka ko mu din ko daga ina muke sai ya gamsu sai yake gaya musu yake to ni fa yawa sai suka ce ka gaya mana a ina ne zugan ƙuraishi kuma ka gaya mana zugan muhammadu da za su kwace dukiyan ayarin abu sufiyan su kuma a ina kasan suke wato ana so a kwankwasa shi ne sani ya ma san ne a ce ina lillahi wa ina ilaihi sai aka ce masa mu ne a'a ayarin kodai masu fitowa yaƙi don kare dukiya da kuma ita dukiyar da aka ce da kuma da kuma muhammadin da ya fito kada wancan dukiyar shi ma a gani ta yanzu sun iso daidai ina da shi ne sai yake cewa to shi dai labarin da ya same shi da muhammadu da sahabbansa sun fito tun ran kaza sai suka ji liran da suka bar birnin madina suke zango bayan zango har kai su yanzu inda ake sai zaga daidai rana ne kenan ya tabbata sun koma da iya karɓan ilimi da gari tunda yana da masaniya kuskure ya ce to inda wanda ya ban labari ran da aka ce muhammad kuskure ba to ya zuwa yau nisan zangon ya kai a ce da a samu zugan muhammadu sun isa waje ka sai so ka ji sai na baka cewa inda aka bar zugan nan kuwa nan la ilaha illa anta to ya san hanyar ai zango gu kaza a taji sai ya faɗa daidai sai ce to kuma labari ya same ni su kuma ƙurayshu to abuja kenan to kuma sun fito sun bar makka to ran kaza ga watan kaza in ya gaskata mai ban labarin nan ya faɗi to su kuma daidai yau din nan za a samu suna waje kaza waje kazan kuma ya zama to karibun min badar da mu amsa amsan ta fito in ya gaskata mai gaya masa cewa dugan ƙureshi sun fito daga makaran kaza to lallai yau ya kamata suna zango na kaza to dama wannan ake nema a ji kuma la ilaha illa sai tsohon ce to ta alƙawari na da ku kuma kun ce in na gaya muku yadda bai suke da ayarin kuma su ku faru ƙureshin da gaya mun kuɗin daga ina kuke to sai ku cikan na wani na cika muku da sai aka masa yaren da bai da irin <laughs> sai ya ce sai manzo ya buɗe baki sai ya gaya masa ya ce ka gan mu kana so ka san daga ina muke inda ma na hannunin ma'i Hey. <laughs> Eh. yawwa alhamdulillah ai sadaka rasulul karim ai ita wannan terminology ce nake so sai a ce manzo ya gaskata hai shi kenan aka jingina tsoho dama tsohon wofi ne aka ba shi wani irin wato aikin wanda bai san irinsa ba aka ba shi na mamaki daga ruwa amin mayi iraki shi da yake ya to ko da ko matafiya ne daga babban kogin gefen iraki manzo na gaya masa asalin asalin asalin halittar mo ma'in aka baki na ta buga lissafi inda safai babban kogi na kaza kaza ya tsammanin ko daga nisan wajen ne suka taho ina an gwada mar gwanin tace da kwarewar zance sai maza Allah sai koma koma tare sai na bakar cikin ina dugan da aka basu daidai sanda aka dau hanyar bulla aka bar hanyar bulla suka dau hanyar bulla badar to dama kun san duk anan sassanin suke to sai suka koma gunsu an samu amsa bakin tsoho cewa ya zuwa yanzu zangon kafiran makka sun iso waje kaza lura da yawan kwanakin da tsohon ya ce an gaya masa fitowar da la'asariya ta yi sai ma'aiki sai ta da na ali dan abi talibi radiyallahu an ya hada shi da azubairu bin al-awam radiyallahu an ya kara da sa'ad ibn abi waqqasin radiyallahu anhum bi ajma'ihi sai yace yanzu ku ku fita daga nan ku ɗau wannan hanya wanda duk ke tafiya dawowa nan suke bi kuna tafiya kuna kashe kunne in kun ji matasa suna ɗan tsaye kuɗin jiwon taɗi ake yi in kun ga dattijai a maciya ku ji taɗi ake yi ko da ku ji mana tsohon ka rafkan abu tafiya kaga uyun kenan ma uyun ba uniform su bazama su je su ci wudanni suna tafiya suna tafiya suna tafiya ah. sai aka samu waɗansu matasa daya ana kiransu ɗaya ana kiransa basu basu dan amru daya kuma a biyu ɗan abin ba sai suna taɗi su ɗin kuma su biyu wannan uyun na ma'aiki guda uku ne suka ci karo da wa'annan kuma suna tatta kasan kowa da taɗinsa in ka zo ka ji taɗin kuɗi na gun 'yan kasuwa haka ne ba in kana so kuma ka ji taɗin na gun magidanta don ɗazu ma ya ta ƙyar haka ne ko to haka dai haka dai to su wainan uyun ɗin sun je sun cuɗanya ne a eriyan farfajiyan da ake ce ma wato matattaran badar amma dai sauran dakaru sun ƙuriya to ana zuwa ana zuwa ana zuwa ana zuwa ana zuwa ana zuwa sai ko suka ji wainnan mutum biyu suna taɗi 'yan matan yan matan su yi taɗi yan matan su ansa yan matan su yi taɗi waɗannan sai taɗi ya zo mutum da sun fi wurin nan ƙarfi guda uku imamul ummati da bin awam a ɗin suka ji ana wa ɗaya tunin baki a ƙoƙarin ya kare kansa daga wanda ya ba da baki to a nan ne aka sama annabi kuma amsan da aka zo bincike kawai cewa ɗaya ana binta kuɗi a cikin wannan 'yan matan. sai take ta a ah, ai babu kuɗin yanzu amma ayarin abu sufiyanu sun yi kwata su iso nan in sun zo mukan musu aiki sukan biya mu don suka biya sai in biya ba shi na lillahi shi kenan a cikin taɗi amsan ya fito to dama kuma an ce su je ne su samo information Allahu akubar Allahu akubar Allah faɗan haka ke da wuya sai kuma taɗi ya ƙara gwaɗi cewa abu sufiyanu yana dab-dab da isowa kuma tare da wannan dukiya da aka halatta wa annabi da sahabbai su tara su karba sai ba da umarni sahabbai gaba ɗaya su canza waje daga inda da suke su zo gun da ake ce ma juhufa ka iso wannan waje juhufa sai aka wayi gari kowa ya san kowa na nan amma abu sufiyan mun faɗa shekaran jiya ya ɗau sojan haya ya bi da shi wata hanya ta gefen rafi an tsira da dukiyar sun tafi maka har ma yace su kafiran su koma suka ce a yanzu manzon allah sallallahu alaihi da sahabansa da kuma kafirai da tawagansu an zo inda za a haɗu kafin mu gota nan manzo ya fita da mutane 313 ko da 14 ko da 19 gwargwado yadda su marawaita magazi suka sassa ba Allah saka musu da alkhairi to wanda suka samu shahada a badar a cikinsu wanda ba a dawo da su ba sun tafi aljanna mutum 83 ne sun fito a sa'a aljanna sun fito daga madina ba san makomansu ba musulunci suke yi wal'alla tsira wal'alla taɓewa amma a badar din suka karɓi famishin din su zuwa gidan aljanna daga lansaru ausu da ausu da khazaraji su kuma shahidansu guda 61 kuma kenan kuka shahidan muhajirun sun fi yawa fiye da shahidan lansar inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi sai wadda kuma ba su je badar din ba amma kuma ba a kan laifi ba an yi badar din ban da su amma ba a kan laifi sai na usman dan afana bai je badar ba me ya faru iyalinsa sai da tuna ruƙayya 'yar manzan allah sallama ba ta da lafiya annabi ya afuwa ya shagala da jinyar matarsa da aka da aka zo raba ganima ya ce a yanka mu usman dan ba ya zuwa ba ne mu muka dakatar da shi sa'idu bunu zaidin bai je badar ba saboda yana sham ya je aikin annabi muhammadu sallallahu shi ma ce a yi ba mashi kaso kamar ya je amin talha dan ubaidullahi shi ma ma'aiki ya sa shi wani aikin a sham bai je badar ba shi ma annabi ya ce a bashi abu lubabata ne bashiru dan abdulmunzir shi bai je ba akwai aikin da annabi ya sake naɗa shi a madina shi ma kaga bai je badar ba aikin annabi ya rike shi shi ma aka ce a bashi harisu ɗan haɗibu dan ubaidu shi ma bai je ba kuma alharisu shi kuma ɗan summa shi kuma a hanya ne ana tafiya da a tafi badar ɗin shi kuma sai waƙen sami shi kawai sai ya kare shi manzo ya ce a goya shi a maida shi madina shi ma an ɗauke mashi akwai huwatu ɗan jubairu bai je yaƙin ba amma ba bisa yaƙi ba abu siyah bunu sabitin shi kuma daidai ƙwabirinsa ƙwanjinsa ana cikin tafiyan shi kuma sai ya samu rauni na dutse bai an kara ba kawai sai ya ci karo da dutse dutse kawai sai ya fafe ƙwanjinsa shi ma aka ce a koma da shi wai na su ne mutum takwas wadda an yi badar ban da su amma ba gudu suka yi ba a lissafi babu su wanda akwai su kuma a lissafi ana hanya matsala ta faru annabi ya ɗauki musu ya ce a mai da su shi sa aka yi mai aka raba gani matu badarin da su wanda suka yi shahada a badar ɗin mutum goma sha hudu ne sha hudu a wannan lissafi na yanzu daga muhajirai kun ga ya dan canza kaɗan daga yadda muka fito sha hudun nan akwai ubaidu dan alharis ba kuma ba da ana sai da wani hoto wani ya sare kafan wani mumini a hajiya san ya tuna da hoton to ubaidu dan alharis din nan ya yi shahada amma kafansa bayi jikinsa wani kafiri ya shalla kafa ya rasu kuma ya rasa kafa yanzu na ina na haɗe da kafa a aljanna wanda ya sare kafan fa yana kuta in kafofinsa sun kai dubu duk sun daina mara amfani yanzu shi kafirin ba umairu bin abi waqqasin dan uwa ne ga dan abi waqas shi kama san da annabi ke zaɓi sojoji da a fita badar da aka zo kansa sai annabi ya ce kayi kankanta sai aka ja shi don shekaransa sha shida ne kwata-kwata shi umairu dan abi waqas din annabi ya ce kayi kankanta har an fudda shi a layi sai sa kururuwa da je aljanna an cire shi shi annabi ya dawo da shi to shi ma ya samu aljannan a can yi shahada don haka akwai ma shimalaini dan amru al shi ma ya yi shahada safwanu dan da cikin muhajirai ya yi shahada aqil ibn al-bukairi laifi shi ma ya yi shahada sai kuma mahaja'u shi kuma bararren bawa ne na sai umar dan khattab Allah kara mashi yadda shi ma a badar din yayi shahada shi kan ma a cikin dakarun badar shi aka fara kashewa shi a cikin musulmi sojojin ma'aiki mahja'un nan shi aka fara raba shi da ransa a badar daga cikin lansaro kuma mutum takwas ne suka karbi tikitin aljanna daga filin badar suka wuce aljanna a abunsu akwai harisa dan suraka wanda ya jefe shi jifan gwaninta ya kashe shi shine habbanu dan araka da wani mummunan kibiya a yake ya shahada akwai mi'iwazu da aufu su kuma 'ya'yan afara'a ne su ma a nan a cikin lansaru su ma sun yi shahada to iya abin da ya samu kenan ba iya abin da aka yi a badar ba sai a yi haƙuri Allah ubangiji kuma ya maimaita mana ya maimaita amin inda shingin numfashi kuma sai mu dora in kuma ajali ya yi to Allah haɗa mu aljanna da wa'innan manya-manyan bayin na Allah ba ku manta ba dai an sace wayan malam abubakar mai ja mana baki kuma rannan mun ce a sashi a cikin addu'o'i sosai-sosai kuma a duba yiwuwan yi masa ɗauki waya a wajen mai waya rediyo ce kalkuleto ce talabijin bidiyo sannan waya ce sannan toci malam waya a yau rayuwa sannan littattafa alhamdulillah littattafa ne sannan agogo ne akwai kuma karatuttuka na manya-manyan malam ta haka muna kara jajanta mashi muna kara roƙa mishi addu'o'i kuma min janibin muna roƙo inda ɗaukin da za a yi mashi a yi mishi don wani iya da wayoyin masu fi biyu in ga ya samu lada ya ba shi ɗaya sai mu ce mun gode kuma wani zai saya mishi ne ko da yake kasa tana cikin eh, mu najeriya ba mu ne muka kamu da corona ba ita kasance ta kamu da corona kuma ta ki ta warki saboda taurin kanta bismillahirrahmanirrahim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 Amin daga nan albarka rediyo kan mita 97.5 aka saurara.